A waƙa na yau, ƙarfin a aji na ƙarfin da a aiki, ya fi ƙarfin da ɗaliban da ɗaliban. Ina a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar aiki a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar aiki a da aiki. da aiki. Ina buƙatar aiki a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar aiki a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar aiki a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar aiki a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar aiki a ƙarfin da aiki. Ina buƙatar يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا واحفظنا وفرج عنا دنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين ومحق النفاق والمنافقين ودمر المكر والماكرين وسوء عبادك الموحدين وجعلنا منه يا رحمن يا رحيم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi namu wato sharhu sunna yau darasinmu wato arbuka darasinmu yau shine bayanin halaccin kuka alalmayyaci ga matacce idan abin da na an yi mutum mutuwa wato ya halitta ya kuka wa ma ilai wa ma'arufisa da abin da aka yi rangwami ga shi wato min irsalin dami na zubar da hawaye wato an yi rangwami mutum ya zubar da hawaye ya an kai mai rasuwa ya yi kuka amma ba da ɗaga mirya ba hawaye dai su malalo mai wannan kukan ya halitta saboda yana rage bakin ciki amma kuka mai ɗaga mirya yana ƙara bakin ciki yana ƙara rashin hankuri shi ba a so ne amma wannan a yi kuka kawai ko yanzu damuwa ta yi maka yawa ka samu yi ka ɗan zubar da hawaye to da idan Allah za ka ji sauƙi cikin rayuwarka shi kuka inda an ka zubar da hawaye kawai yana maganin damuwa yana maganin bakin ciki A na shi ne na abin na na darbi ne a ah, ahmad alhakim a dusi shi a dusi ya ba mu abin nan ya ba mu hadisi can biha babban birnin dusi ya ce mana kabara na abu sa'idin abu sa'id ya ba mu hadisi abu sa'id shine muhammad bin musa ibn fadal wato ibn shazad ya ce yace haddathana abu al-abbas abu Abbas shi ne muhammad bin yaqub al-asam حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا سيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه أسامة رضي الله عنه قال يتي حضر ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خدر خدر ابنه an halatto da libinti rasulullahi sallallahu alaihi sallam dan diyan manzon Allah sallallahu alaihi sallam aka dauko shi yana daukar rai wato mutuwa ta halatto shi fa arsala ilaihi da mutuwa ta halatto shi sai ta aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an a ta aiko wa manzon Allah ya tawo shiga halin da danta yake ciki sai manzon Allah kuma ya zo da ya zo ƙala sai ya ce da ta aiko takwam bai zo ba sai ya ce yaron da ta aiko tana kiran maza Allah ya zo ya ga halin da ɗanta yake ciki sai maza Allah ya ce mai teka a mata inda lillahi ma a kaza da wanda Allah ya ba mutane ya ashe abi ne to shi da abi ne wa ma a da ɗan da ya bari bai an saba kuma shi da abi ne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma komai wajen Allah zai rayu zuwa ga ajali a mai ambato sai ka gaya mata wannan lada ga Allah annabi bai zo ba kun ji wasiyar da yayi mata a gaya mata cewa abinda Allah ya ansa nashi abinda Allah ya bayan nashi komai a wuyan Allah yana da ajali a mai ambato saboda haka in danta ya mutu ta yi hankuri ta nemi lada wajen Allah farar da ilahi an rasu da sai ta sake aiko manzon nan ta ce ta yi ka faɗa mai to sima alaihi ta rance da Allah da ma ja'a sai ya taho ta rance da Allah sai ya taho sai ya taho shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ta rantsuwa da Allah sai manzon Allah ya zo ya ga halin da dan yake sai manzon Allah ya tashi ko ya taho kunga ɗiya da uwayensu kenan ya bai samun zuwa yana cikin ayyuka sai ta yi rantsuwa ta ce to ta rance da Allah sai ya taho sai ku ya tashi shi nan ya tafi faqama a Usama ce da maza Allah ya tashi tsaye wa kumna mu ma sai mun ka tashi tsaye wa ma'ahu Sa'adu bin Ubada maza Allah ya tayi da yan rakiya tare da shi akwai Sa'adu bin Ubada wa Ubay ibn Ka'ab ahasibuhu ina zatonsa farafa asabi fa farufi asabiyu sai aka dauko yaron wato maza Allah ya haita da shi da waɗanda ya aljanna tare da shi to yana zuwa ko sai aka dauko yaro ya tsaya bakin garka sai aka dauko yaro da cikin gida aka kawo mai aka kawo ila hijira rasulullah bisa ga cinyar maza! Allah sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya ajiye jariri bisa ga cinya sai wa nafsuhu taqaqau a rainai tana zuwa tana dawowa tana zuwa tana dawowa ran yaro kala mai ruwa yake fa fada ainahu sai idanun maza Allah sun kamala da hawaye yadda ba dan jaririn ga mutuwa ba ta raga mai ba raina sai ya kawo wajen waya kuma sai ya dawo wajen ciki duk da ɗan jariri na mutuwa ba ta yi mai nasiha ba daɗa balle lemo da amanya wasan wanda za su shakura mu ta shakura yaro haka jariri bai taɓa yin laifi ko da ba bai da zanabe kowa sai rene ya kawo ga makogaro ya koma ya dawo ga ciki sai maza Allah ya ya kalle shi haka fafa da aina sai ido ne sun kama lalo da hawaye saboda tausayi faƙalala lahu sa'd obada obada, abokai ne da ya tayi da su ana ce ma gudan su sa'ad bin ubada sai sa'ad ya ce ma haza ya rasulullah mina na nake gani yana zubawa ya rasulullah don maza Allah ya hana ya hada musu ba a kuka in an kai mutuwa to ya ce ba a kuka to mina na wanga ya kai sa'ad ya ce ma haza ya rasulullah kana sai annabi ya ce hadhihi rahma wannan tausayina yadauha Allahu fi qulubi fi qulubi man sha, Allah na sanya tausayi cikin zukatan waɗanda ya ga dama min ibadi cikin bayi ne wa ya yarhamullahu min ibadin rahama dama da Allah ka tausaya ma cikin bayi ne sune masu tausayi mutanen da ka tausayi cikin bayi ne to dama su ya ka tausaya ma ku zama cikin masu tausayi da duk abin da kuke yi wato wanda dukka tausayi Allah zai tausaya mai wa innama yarhamullahu min ibadihi rahama dama waɗanda Allah ka tausayi cikin bayi ne masu tausayi ku zan masu tausayi ga duk abin da kuke yi yau mutum ko ɓarawo na ko ɓarawo in yadda yana tausayi sai kaga ya daɗe ba kama shi ba ko ɓarawo ku ai ko ELCC kame kame ta kai akwai wanda ba ta iya kamawa duk wayanda ada tausayi cikin mutane ba ta iya kamo su ko ta yi shawara kamo su sai ta yi shawara ka a kamo su wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama dama wayanda Allah ka tausayi cikin bayi ne masu tausayi suna ya tausaya ma to Allah ka sa cikin cikin bayinka masu tausayi to shi wannan tausayi shi na ka sa hawaye su malalo lokacin da mutum ya kalli a wanda yake cikin matsala Kaddibe shi ciwo ya yi tsanani baya da lahiya yana ɗaukar ya kaddibe irin yadda kake haka nan yake amma yawai shi na akwanci haka shi himir ɗanan shi bai san wanda ya taho bai san wanda ya hita ba sai tausayi ya ɗibe ka ka ga wato mutuwa dai ba ta raga ma kowa wannan hadisi hada hadisun muttafaqun hajji a akhrajahu muhammadun an hafsu bin amri an shu'ba wa akhrajahu muslim ko muslim ya fitar da wannan hadisi ana bi kamil al-jahdari an hamad bin zaid kilahuma dukkan su bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi ana atimi al-ahwal ana bi usmana an-nahdi kaulu da ce annabi ya kalle rai na wa nafsu taqa aqau ai la tazutu ala halatin wahida ran sai ta yi ga makoshi ta koma ga ciki ta yi tsayawa wuri guda la butu ala halittun wahida kullama tarat ila halin da ran ta kasance ga wani hali lam bas ba ta dadewa an sarat ila ukhra sai ta dawo ga wani hali kuma yuqala ana cewa ta taqa shay'u in taraba ya ya buga nan ya buga nan wata harraka ya motsa yi nan yi nan sai a ce ta kaka to haka dai mutuwa ta karbar rayuwar mutane saboda haka jama'a ku ta addu'a shi yasa ku gani cikin sallah ana cewa sunna ce mai ƙarfi mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati sunna ce mai ƙari mutum shi wannan addu'a don hitinan mutuwa ba ƙarama hitina ta ba don randa mutum ya zo duniya bai samu wata hitina babba ba kamar hitinar randa zai bar duniya babu wata hitina ga ɗan adam kamar hitinar da zai gani randa zai bar duniya randa ya zo duniya ya ga hitina don kuna ce hitinar da ya gani ta sakon ka ya yi kyallowa da ya faɗo ya ji bala'i ya canza ga wanda yake cikin ciki sai ya buga kyallo wato bai taba samun wahala ina ran nan ba ran da aka yi shi to kuma bai taba samun wahala ba bisa ga ran da zai bar duniya haka dai abin gaba gaba ne to ku ta addu'a kuna roƙo Allah ya tsare mu daga azaba mutuwa da azabar rayuwa azabar rayuwa da ta mutuwa duka أخبرنا عبد الواحد ahmad Al-malihi. أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن حسان حدثنا قريش قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أنس يا شيخ دخلنا مع a الله Sallallahu Alaihi Wasallam, وسلم على أبي سيف القيني من شغو da mu da manzo Allah wajen Abu Saif alqaini makirin horin karbi shi Abu Saifi mata ta yi ita kare non ita ka shayar da dan gidan manzo Allah Ibrahim alaihi salam to shi Ibrahim dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu abin na Abu Saifin mata ta ka kare nonon ita ka bashi nono to sai ya yi rashin lahiya kuma ga dukkan alama mutuwa zai yi shi ne sai ta aika maza Allah shi ta shiga halin da ɗane yake shi duk mutum da an ka maza Allah kwanji yana cikin halin mutuwa mai reno ne ta aiko wa maza Allah ta taho shiga nai al'amari ya yi tsanani mutuwa zai to in ciwo ya yi tsanani duk wanda an da haƙƙi yana kusa faɗa shi yasa kun ga waɗannan don masu haƙƙi ana faɗa musu to su gani al'amari ya yi tsanani to ga maza Allah nan ya shigo ya ga wannan ɗana shi wa kana liran shi mijin wannan mata wato shi ne mai reno da Ibrahim ga Ibrahim aina rasulullah aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazurfani sai idanun maza Allah guda biyu sun ka shiga suna malalowa da hawaye ya kalli wannan yaro wannan yaro dan karami mutuwa kama kura haka da ƙayyaka dada yana ta gare mu mu manya faƙala lahu abdurrahman cikin yan rakiyar manzo Allah akwai abdurrahman ibn awf sai abdurrahman ibn awf ya ce manzo Allah da ya kalli idan manzo Allah ya ga hawaye na zubuwa ko manzo Allah ya ce ka ai kuka ya hanka mutu sai ya ce wa anta ya rasulullah ya manzo Allah kai da kanka ka hawaye haka wa anta ya rasulullah wa qala sai manzo Allah ya ce ya ibnu awfin ya ibnu awfin innaha rahmatu wannan tausayi da wannan hawaye da ka gani rahmatun tausayina. summa atba'aha bi ukhra sai ya saki bi wata da wasu hawaye sai ya ci gaba da rasa ta hawaye sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya samu damuwa kwarai don diya ne maza Ibrahim da yana yi samun dadewa kusan wata ne goma sha bakwai bai mutu ba kuma gashi mutuwa zai yi maza Allah ya samu damuwa don ya so a ci yana da ɗa wanda ya rayu saboda haka ya faɗi wannan kalmomi da za ku ji a faƙala maza Allah ya ce innal ayna tadma'u lalle idanunmu tana zubar da hawaye wal ya yahzanu lalle zuciyarmu tana bakin ciki game da mutuwar Ibrahim wala kulu illa ma yarda rabbuna amma ba mu faɗi sai abinda Allah ubangiji mai yarda da shi kalma kam ko kyallowa ta kuka Allah bai yarda da ita ba mu faɗi ta Ibrahim wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun ya Ibrahim wallahi muna cike da bakin ciki da rabuwa da kai wallahi ba mu son rabuwa da kai Ibrahim muna cike da bakin ciki game da rabuwa da kai kun wannan ita ce kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ga wannan babban ɗanai don ɗahiru kun san bai dade ba ɗahiru bai dade ba kun san ana cewa manzon Allah ya abu ɗahiru to shi ɗahiru bai dade ba amma Ibrahim ya daɗe kusan wata ne goma sha bakwai shi Ibrahim kun ga ya dade duniya sannan Allah ya anshe shi manzon Allah bai ji daɗin rasuwa wannan yaro ba yayi kuka sosai amma dai hawaye na yaka zubawa bai yi kyanowa ba don ba a kyallowa hada hadisun muttafaqun ala sihhati wa wa musulun kuma wannan hadisi musulun ya fitar da shi an sheba na binin faro, an na binin mugira an sabitin albunani A akhbarana abdul wahidi almalihi na Ahmadu bin abdullah a kabara na Muhammadu bin yusuf حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أسبب عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارثي عن سعيد بن حارثي الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر wannan dai da kun ka sani yaro yato yace ishaka sa'ad bin ubada shakawa sa'ad bin ubada mashahurin ɗan aljannan nan dattijon nan da yawa in manzo Allah ya damu in yayi ma manzo Allah magana yace bari bai taba manzo Allah magana yace bari manzo Allah yace a'a bai taba ba mutun na mai mutunci kwarai manzo Allah na mutunta shi duk yace manzo Allah bari kaza manzo Allah ya bari to wannan dattijon yayi rashin lahiya kun san ita rashin lahiya da mutuwa hanya ce ta kowa ba a ya su. ba a dariya dada ya mutu mu huta to kai kaka mutu komi dadewa ka sai ka mutu don haka ba a dariya don mutu ya mutu a dole dariya to ai gashi nan bai da lahiya kai zanna lahiya a wadin in ka ka zanna lahiya da dan wuta kake duk ka ka zanna lahiya da ba ka rashin lahiya dan wuta kake da ka mutu sai wuta duk wanda an mumini Allah na kama shi kaɗan kaɗan yau ya samu tsira gobe kaza haka dai har ko da ya a an wanke mai gunubi don rashin lahiya na kwana guda mutum ya ji jiki sosai kwana guda zuwa gobe duk zunubin da kai taurar da aka yi ka har yau da kai rashin lahiya na na kwana guda ka kasa gudanar da ayyukan ka don an gafarta shi wanda Allah ka so shi ka ba rashin lahiya to saboda haka sabi ya rashin lahiya abin nan mai ƙarfi kuma fa'atahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya udu sai manzo Allah ya zo ya gaishe shi manzo Allah ya zo gaida wannan Sa'adu ma Abdurrahman bin awf tare da ɗan rakiya ta shi manzo Allah guda suna ne Sa'ad bin awf guda Sa'ad bin Abi Waqash guda Abdullahi bin Mas'ud su uku sun karakka manzo Allah wajen ganin mara lahiya waɗanga mutum uku duka ‘yan aljanna na dun shahuran ‘yan aljanna na waɗanga mutum uku maza Allah ya zo ya ga ɗan aljanna guda tare da su abokinsu falamma da kala alaihi lokacin da Allah ya shigo wuri nai ko waje da hofi ga shi ko da ya zo iske shi ya suma bai san inda yake ba faƙala sai Maza Allah ya tambaye masu jiya kada kada ya ƙari kada kada ya ƙare faƙalu la ya rasulallah sun ka ce a bai ƙari ba ya rasulallah la ya rasulallah bai ƙari ba wa bakan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fashe da kuka amma ba da kyallowa ba hawaye hawaye na ta zubo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sa'ad bin ubada bai ƙari ba amma ya sharka haka babban masoyin manzon Allah amma ga manzon Allah ya shigo cikin gida ko motsi bai ba kodi mai wuri ne bai ba mutuwa ta sha ƙarfi ne wannan babban masoyi ya shigo wuri ne ko gabe bai ba Wanzu Allah ga mi ya tsanni sai ya fashe kuka falamma ra'a alqawmu buka annabi sadda mutane sun ka ga kuka annabi sallallahu alaihi wa sallam bakau duk sai sun shi da kuka duka faqala sai manzo Allah ya ce ala tasma'un ala tasma'un ba ku ji inna allaha la yu'adhibu bi dam'il aini lalle allah bai ya azaba da hawayen ido don masiba ta same ka kai kuka hawaye sun zubo allah bai maka azaba da hawayen ido wala bi huznil qalbi kuma bai ya azaba da bakin ciki na zuciya duk wanda masiba ta sama dole ne zuciya ta yi ta yi bakin ci, to wannan bakin ya Allah bai ya azaba ci walakin yu'adhibu bi hada sai dai yana azaba da wanga ba ashara ila lisani ya ishara ga halshe ne ce da halshe kam in halshe ya daga ya yayi kallowa to Allah na yin azaba da motsin halshe aw yarhamu ko kuma Allah na yin rahama da motsin harshe in yayi magana mai kyau to Allah na yin rahama da shi <coughs> wa innal mayta yu'adabu lalle mata ce ana mai azaba bi wakai ahlihi alayhi da kukan iyali gare yan mutu yan mutu iyali ne sun ka kama kyallowa wa mu Allah wa mu kan sai ake mai azaba da mala'ikun rahama na kewaye da shi in mumini na wanda sun kawar kyalowa sai su gaggama kayansu su ba shaidan kun ga shi masu yin kuka suna kyallowa in an kai musu mutuwa ba son matacce na sun kai ba kyamata sun ka nuna wa mataccen don sun jawo mai azaba wa kana umaru yadribu fihi umar ya kasance yana bugu game da kuka masu daga murya da kuka in an kai mutuwa su daga murya suna kallowa umar na tahowa da sanda ya ta buga ma matan nan masu kuka nan bil asa da sanda wayar mi bil hijara kuma yana sa duwatsu ya dora kwasar tsakuwa yana jiwa su da ita ya hafi a turaba in kuma akwai turɗa wurin yana kwasa ta ya rika watsa musu su ba kuka saboda ka ba yin kuka a daga miliya in an kai mutuwa a kuka daga miliya wani ko bai tashi kuka bai ga kana kallo wannan shi ma sai ya kama ko bai tashi ba sai tausanka ba tausan matacce ba tausanka sai ya ɗibe shi ma sai ya fashe da kuka wani in ya tauye gane ku kuna yi shi ma sai ya fara a jima sai dori kowa kuka ya kai to don haka ba a yin kuka a daga miliya, amma ana zubar da hawaye saboda kamar da na ambata muku idan bakin ciki ya yi yawa to hawaye aka zubarwa a samu sauki da kuma mun yi karatu lokacin da Yusuf ya ɓace. annabi ya yi kuka yana zubar da hawaye sosai sai suka ce ba baka gushewa tabtawa tabkuro yusufa hatta takuna haradan aw takuna mina haliki baka gushewa kana tuna yusuf sai ka kusa mutuwa ko sai ka mutu ma a huta saboda bakin ciki ne yace a ba ruwan ku wannan hawaye da kuma ga yana yi innama ashku basi wa huzni ila Allah dama ina kai karar damuwa ta da bakin ciki na ne zuwa ga Allah ni ruwan ku to hawaye haka na aka in damuwa ta yi maka yawa ko yanzu ga dama in ta yi ma yawa to shigo cikin mutane ka kyalkace da dariya sosai ka nuna babu abin da ka damun ka ka ba su hannu kulali a yi magana irin wadda an ka saba a cikin suna gana cikin jin daɗi kana bankwana da su kana fada gidan ka tawashe da kuka kakka yi kyallowa bale su jiya kyallowa ta suka ji kana fadawa ɗakin ka sai ka yi teme kuka sai ka ta yi sanyi abin bai gushe ba amma bakin ciki ne ya gushe zahi ne ya wuce haka rayuwa ta take amma dai kada a daga miliya da kalluwa Allah bai son wannan azaba yake yi da wannan daga miliya da kalluwa amma hawaye maganin bakin ciki na saboda haka ana so ne ba mu cewa sunna na amma in ma ka ce sunna na kai yi laihi don maza Allah ya kuma koyi aka da shi tambaya ta sun kai mina na tausai na sai da sun ka tambaye ce na da haka kana ma iya cewa sunna zubar da hawaye in damuwa da bakin ciki sun kawo mutum yawa hadha hadisin muttafaqun ala hati wa aka hu musulun an wani ibn ibina abdul ala ana abdul wahabi wahhabi da da ce fa wajadahu ligashiyata da annabi ya shigo ya iske a wannan malam sa'adu ya iske shi wato cikin abin nan gashiya cikin suma yace ya tamilu wannan kalma tana dauka an yakuna maradu minhu alqawmal hudura mutane wato hi gashi yatin yana yi yiwa abinda annabi kani mutanen da suka zo wurin alladhina gashawu wayanda sun ka zo wato sun taru da yawa gashi ya wato kenan sun lullube shi sun taru wurin yana yace kalmar tana ya dauka wannan wa ya milu kuma kalmar gashiya tana ɗauka an ya kuna ma ya ga shahu min karbir waje bakin cikin ciwon nan ya yi tsanani ya ruhe shi bai san inda yake ba ya suma duka kalmar tana yi ɗauka wannan wanda zalika ta'ala don haka manzo Allah ya tambaya ce kada kada ya kare ya'ani abinda yake ne kada wato mata ya'ani ya mutu kun san ko zai mutu yana rasu ana cewa ne ya ƙari to kalmar manzan Allah na yi umarni da ya ce ce kada-kada ya ƙari suka ce a'a ƙalula ya rasu lalla. suka ce a'a bai ƙari ba ya rasu A Kabara na Abu Turabin. Abu Turabin shi ne الباقي Ibn Yusuf. al-muragi wa al husaini al husaini shine al-mubaraku ibn muhammad ibn ubaidillah al-wasidi al-wasidi ya ba mu wannan hadisi bi qira'ati alaihima da ni karanta musu kara sun ce akhbarana al qasim al qasim shine abdul maliki ibn muhammad ibn abdullah ibn bishran ibn bishrana ya ba mu wannan hadisi bi bagadada can babban birnin bagadada akabarana abubakar muhammad ibn husaini ibn ya abdullah al ajri al ajri ya ba mu wannan hadisi bi makkata a can makka yashi kuma yace muna haddasana abu ja'far abu ja'far shine muhammad ibn hasan ibn haruna ibn haruna ibn eh, abin na budaina addaqaq addaqaq yake haddathana muhammad bin abd malik ibn abi eh, eh, ibn abi shawarif abu shawarif ya ce haddasana abu awana an ibn abi laila an ada ibn abi rabahil an jabir <clears throat> an jabir radiyallahu anhu an jabir mantewa na yi matsalar ta ɗimauta shi ƙwarai har ya yi mantuwa ya zubar da hawaye abinda wannan babban abokin maza Allah Abdurrahman ya ka zato nan. faƙala sai maza Allah ce ba yi mantuwa ba innama na haitu an sautai ni a hama fajirai ne. dama na yi hani ne game da sauti biyu murya biyu amatsaini wawaye biyu fajiraini fasikai guda biyu su ne hani gare su ba hawaye ba miliyoyi ne hana daga murya da kuka sautin inda na inda na ga mace inda na ga mace lahawai sauti lokacin abin nan na gama murya kayan kiɗi na lahawai shagala wala ibin da wargi kayan kiɗe-kiɗe ana kiɗe-kiɗe ana rawa ya ce na hana su suna na hana wannan murya kenan na hana ta murya ta biyu wa mazamir ne waƙe-waƙen shaydan muryoyin ke kenan waƙe-waƙen shaydan su ma na hana su wa sautin inda musibatin da sauti lokacin musiba ƙallowa ɗaga murya da kuka lokacin musiba to waɗanda su ne hani gare su miliya uku kenan ko kuma miliya biyu kenan sautaini Aini. wato sautin inda na gamatin inda na gamate lahawun mala'ibin wa mazamirar shaidani wato sauti guda kenan sautin inda musibatin sauti inda musiba sauti na biyu miliya ta biyu kenan ce to na hana kamshi wujuhin a sa a kaya ana kece huska tana zubar da jini kamar da kuma ganin yan shi na yi ranar bikinsu a can ƙasashen su ba suna kece huskokinsu da aka yi hinnarsu to na hana wannan wa shakka jubin da tsage wahi mutum ya rika kama riga ta yana kecewa don obane ya mutu yana ganin walakanci ya cin mai obane ya mutu ya ce to na hana wannan waran ta shaidani da murya ta shaidan wahabi rahama amma hawayen ga ka gana zubar tausayina wa man la yarham la yurham duk wanda bai tausayi ba a tausayi dai da malami malami islamiyya wanda bai tausayi yan makaranta sai kowa abba ya kawo kuɗi ba sai ya koya Allah bai tausayi ne wanda bai tausayi malami mai wa'azi wanda duk wanda kuka san wa'azi ga garin ku in ba ku bashi kuɗin da yace ba bai zuwa wanda bai tausayi Allah bai tausayi ne dan siyasa wanda bai tausayi Allah bai tausayi ne ‘yan kasuwa masu tsada su yi tsadar kaya babu ruwansu da tausayi su ma Allah bai tausayinsu su tara kuɗin duk inda za su kai su kai su sai Allah ya aika musu halaka ta halaka su duk inda za su kai kuɗin su kai ai kuɗin da ake samu ta hanyar rashin tausayi inda kuɗin nan na tabbata da wani gida ne ba su ɗauka kuɗi ne amma wanda bai tausayi Allah bai tausayi ne ya tara Allah ya iza bala'in da zai ɗauke su ko ta hanyar wani mutum ko ta hanyar wata ƙaddara ko na menene ne man la yarham wa man la yarham la yurham duk wanda bai tausayi Allah bai tausayi saboda haka ku tausayawa matan ku ku bata waje ku ci abinci mai kyau ku bata cikin walakanci gida Allah bai tausayin ku ku tausaya ma ɗayan ku ku babbarin su walakanci ku yi dinki wani in ka gane aza kai wani karamin minista amma in ka gama ta ce aza kai wata bako akwai ta saboda rashin tausayi ne to wanda ba ka tausayi Allah bai tausayin ka ku zan masu tausayi Allah ya tausaya muku akhirana yalhaqu bi awwalina ba don da mutanen mu na ƙarshe sai sun mutu sun iske na harkon mu ba lahajinna alayka huzunan huwa ashaddu min hada wallahi da mu yi bakin ciki akan mutuwarka bakin cikin da ya yi wanga da muka yanzu ba bakin ciki na yasa zubo da hawaye ba yace to wallahi ba dan mutuwa ta za hanya kowa ba da na yi bakin cikin da ya tsara wannan Ibrahim wa inna bika lamahzunun mu wallahi mana cike da bakin ciki game da mutuwarka tabkil ayin idan mu tana kuka wayujalu alqalbu zuciya tana jin tsoro wala na ƙulu ma ya su rabba amma ba mu faɗa abin da ka hausa ta Allah don abin da mun ka san Allah bai so nai na ɗaga mai da kuka ba mu yi ne Ibrahim amma wallahi muna cikin bakin ciki game da mutuwa mai gidan mu na ka magana game da ɗane da ya to gani shi zai mutu mutuwa ke kowa sai ya mutu kaga dole albari wani ya mutu wani ya mutu magana banza ta kai wata rana za a ba da labari kai ma ka mutu ka zama wawa ko kuma dan wawa mutuwa aka shan mata da ita ina babanka in babanka na nan ina uba ne ce ya mutu wato waye maka dariya balle ka ta zuwa wani dariya wai wai ya mutu ka ganka dai wawa kake ko dan wawa ba ka da hankali Allah ya gafarta mana hadha hadithun hasan wannan hadisi <clears throat> wato hadisi ne hasanu <clears throat> kaulu da yake sabilin matiya ita mutuwa hanya ce wadda kowa sai ya zo mata mafulun min al-itiyad ay atiya al-khalq duk halitta Allah kowa sai ya ce ga mutuwa babu wanda ba zai yi ta ba wayruwa a dariqo maina wato an ruwaito hanya ce mashiga kowa sai ya shige ta ai masalukun dariqun mai na'u ita mutuwa hanya ce mashiga kowa sai ya shiga wurin shiga na kowa sai ya shiga wa bil hadis ma wajatta fi ɗariƙi mai na'a arribu abinda ka samu cikin horarriyar hanya to ka ba da sanarwa ce ya ni al-luqda almina'a wato hanya to mutuwa hanya ce ta kowa tana nan tana jiran kowa wanda mun kaga sun mutu sai wasu sun gama mutu wanda duk mun kaga sun mutu su wayanda sun ka mutu wayanda mun ka gani wasu na nan su ko sai sun ga mutuwar mu. da mun ka mutu sai wasu sun ga mutuwar don haka kakkawa kowa dariya dan ya mutu in ka ga wani ya mutu ita kokari kai ta aikin kwarai kafin ka mutu tana nan ta gare ka Allah ya gafarta mana <clears throat> akabarana abul husaini abul hussein shine ahmad bin abdurrahman ibn muhammadan al-kayani na abu nasr <coughs> muhammad bin ali bin fadal al Yi yu'rafu bi fadlana an yi sani ne da fadlan akabarana abu usmana abu usmana shine amr bin abdullah al-basri حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا أخبرنا خالد بن مخلد القدواني حدثني محمد بن جعفر ابن أبي كثير المدني مولى الأنصار حدثني يحيى ابن سعيد أنا أمر أن أمرت بنت عبد الرحمن عن عائشة أمرت رضي الله عنها ترويت دغ عائشة matar manzon Allah ya radiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa sallam aisha ta ce lamma ƙatalu zai zaid na harisa akwai wasu mutane uku da annabi ya aika wani yaƙi ga zuwatu mota wato zaid na harisa da ibn rawaha da ja a faru bin abi dalif. annabi ya naɗa su ya ce idan wannan ya mutu kai ka ɗauki tuta in an kashe wannan kai wane ka ɗauki tuta to haka aka yi duka sai ku duk an ka kashe sojan da zuwa mota duk sun kai shahada an sari ja'amar ga hannun dama yana ɗauke da tuta sai hannun ya hwani, sai ya sa hannun hawan ya ɗauka tuta sun ka tsara hannu a wani hannu ya faɗi sai ya duka ya gama haka ya ɗauke ta da ya taya mutuwa haka sabon manzo Allah maza ba ku sanyi maza ba ku sanyi an ya rike da hannu guda haka an killa hannu ya sa wanga hannu ya ɗauka an ka killa hannu ya gama haka ya ɗauka maza ma aminta sabon annabi babu kamar su babu kamar su to lokacin da labari ya zo da ya kama annabi saƙo, cewa sun mutu ja'a lamma ja'a katil zaid ibn harisa lokacin da labari ya zo cewa an kashe zaid ibn harisa shugaban tawaga na farko bayan ya mutu Jafar ya ɗauki tuta wa Jafar bin Abi Talib shi ma an ka kashe shi yayi shahada saura Abdullah bin Rawaha wa abdullahi bin rawaha ya dauki tuta shi ma an kashe shi annabi ya gama sallar la'asar ya jiyo baya irin wanda ya saba ya kai sallah ya dibo na wajen jama'a yana dibowa sai ido ne sun kamalalo da hawaye jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya zanna a cikin wani hadisi ya ce abin nan ya ce wannan zaid bin harisa ya dauke tuta fa qutila aka akhadha Jabar bin abi fakotila sun ma aka za Abdullahi bin rawaha Fakotila. sai annabi ya zaune hazinan yana cike da bakin ciki ya ba da labarin mutuwa waɗanda sahabbai sai ya zaune bai ci kowa komi ba hazinan yana cike da bakin ciki kala aisha ta ce wato hazinan yu'rafu fi fiyar huzun, ana gane alama bakin ciki gare shi kala aisha sai aisha ta ce wa ana addali'u min abin nan min siri albab ina leko daga ya kusa kowa kusan ga na na ici kusan bai gamewa kamar da gambun ƙarhe ka gamewa saboda haka tsakanin gambu da gina kana akwai ya kusuwa ta ce tunan nika kallon mai gida na zaune <clears throat> cike halin damuwa da bakin ciki yana zaune haka faja a rajulun sai wani mutum ya zo faƙali ya rasulallah ina nisa a jafarin adika sura baka a hunna wani ya zo ya ce ya rasulallah matan jafar ibina abi dalib kukansu ya yawa suna can suna ta kuka to Jafar bin Abi Talib yaro na karami mata ne in ba kuka ba matan wa za su yi kuka in mijin su ya mutu fa hu an hunna sai annabi ya umarce shi sai ka ce su ba kuka fa dhahaba rajulu ya tafi summa raja sannan ya dawo manzo Allah na zaune cikin bakin cikin ga ya kai mai ko ira mutumin ga ya dawo da kuma labari na shi ko. faƙala ƙada na na, ya ce na hane su fa a bayyana an yanta hina kuma sun ƙi yadda su bari na ce su ba kuka sun ƙi bari ya rasu lalla. fa a marahu an yanha hunna ya koma umarni ne kuma ka ce su bari fa bar rajulu mutumin ya ta yi sun maraja a sannan ya dawo faƙala ƙade wallahi galabana wallahi sun rinjaye mu sun ƙi bari kun ga yana sama annabi bakin ciki ga wancan bakin ciki na mutuwan mutane uku ga bakin cikin abin nan yaran ga da kafuka game da mai gidansu faƙala sai annabi ya ce izhab su fi abwabihin na in sun kai in sun kai kuka kwashe ta dawa su ga baki, ai dole su bari Aisha tace ina leko ne ina kallon mutum nan ga kowawa sai ni kasa hankuri ni taso tsayi kana aisha aisha ta ce wa qultu nici argama Allahu ankaka Allah shi damara hancin ka ga kasa wallahi ma anta bi fa'ilin wallahi baka zuwa musu kasa gaba wa ma tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka bari manzo Allah da damu da ta ishe shi yana cikin namu haka to kai kai ta watsa mai matan jawar sun ki bare kuka wallahi baka zuwa musu kasa gaba rabi da manzo Allah da damu da ta dabe shi sannan mutum ne ya kama kai ne kun san wasu a tunanin su daban da na wasu wannan magana ta Aisha haka ya kamata ya yi ya rabe da maza Allah da damuwar da maza Allah yake cikin ta to amma bai rabe da maza Allah ba yana ta kawo mai ƙara matan Jafar kaza matan Jafar kaza shin matar da mijinta ya mutu yarinya karama tana aure da yaro karami aka ce ya hita wajen jihadi tana fatan ya tafi ya dawo lahiya an ce mata ya mutu shi in ba ta yi kuka me za ta yi abin da ya zaka ce ku rage sauti ku bar ɗaga miliya ku zubar da hawaye ku rage miliya ku zubar da hawaye amma ai ba ka cewa ka su yi kuka sai dai ka ce su zubar da hawaye tunda shi kai ne manzon Allah yanzu ga shi da bakin ciki yayi mai yawa ai hawaye ya zubar hada hadisun muttafaqun ala akara jahu. bukhari da muslim suka fitar da shi an muhammad bin musanna an abdul an yahya ibn sa'id wasirar babi shaqqu abinda asirar babi wato ya tsaguwar nan da cikin kowa sai ta aka ce masirar babi to nan na aisha ta leƙa ta kalla ta ga wannan mutumi to ala yake halin dai abinda babi ka koya mana hawaye sun halitta ya an kai mutuwa duk wanda ya samu damuwa hawaye sun halitta gari shi ba sai an mutu ba hawaye dai in damuwa ta wa mutum yawa ya halitta ya zubar da hawaye ah, amma kai ya daga miliya ba daga miriya daga miriya laihina matacci innal mayyita addabu fi qabrihi bi bukai ahlihi alai lalle matacci ana mai azaba da kukan iyali ne gare shi iyali ne idan sun kai mai kuka bayan mutuwa ta ana mai azaba cikon bayani game da wannan sai darasin mu na gaba insha Allah saboda ka daga miliya kuma ku yi ma matan ku wasiya in kun mutu kasu yi kuka daga miliya ku haɗa musu in kun mutu kasu yi kuka daga miliya don wannan hadisi da muka karanta da ku ana mai adawa da kukan iyali ne za ku gani cikin darasin mu na gaba sun ce in yayi wasiya yace ya ne kuka don kun ga lokacin jahiliya da yawa mutanen da ka mutuwa sai su gaya ma matansu in za su mutuwa ke san matsayina gare ki ba ki da kowa in ba ni ba in ni mutu ki min kukan da ya zace to iri ne shi aka yi mai azaba don kun ga aiki ne na shi ya tsayi shi ya ce ayi aiki ne ne wahallin insan filla masa to wanda bai ce ayi ba bai kuma sa an yi ba to ba a kama shi da da laihi na insha Allah amma dai shi ma akwai manganu duka yan mun ci gaba da karatun za ku ga abin da ya sauƙaƙa cikin littahi daga mai littahi insha Allah Allah ya taimake mu shi mana jagora ya sa mai kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makoman mu kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم انا روقنك بالله الاحد الصمد الذي لم magagin mutuwa Allah ka sauƙaƙa mana magagin mutuwa Allah ka sauƙaƙa mana tsananin mutuwa Allah ka sauƙaƙa mana tsananin mutuwa Allah da albarkar sunayenka ka tusaya mana ka kare mu daga dukkan wahalolin mutuwa ƙanana da manya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta wa matayenmu Allah matayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu iya da zuri a waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah da albarka sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah da albarka sunayenka Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ɗiya da iyali da zuriya ga sunan mun baka riko Allah ka rika mana su Allah ga sunan mun baka hako Allah ka hake mana su Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka Allah ka tsare mana su Allah ga sunan mun baka ajiya Allah ka aje mana su ya Allah wanda bai walakanta ajiya in an bashi Allah mun baka ajiya daya da iyali da zuriya Allah ka aje mana su Allah ka aje mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su saboda albarka sunayenka Allah kakka bari su walakanta mazansu da matansu Allah kakka bari su walakanta ka warkar da marasa lahiyarsu do waɗanda ba su da lahiya cikinsu Allah ka warkar da su ka gusar da damuwa ga waɗanda adda damuwa cikinsu ka gusar da bakin ciki ga waɗanda adda bakin ciki cikinsu ka gusar da tsiya da talauci ga waɗanda adda ita cikinsu ka warkar da ciruta cikinsu ga duk wanda bai da lahiya Allah ka warkar da shi Allah ka kare su Allah ka tsare su Allah ka sa musu albarka ka mai da hankalinsu ga makaranta da karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah kai manya manya malaman musulunci da su masu tsoronka kai manya manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai manya manyan baraden musulunci da su masu tsoronka saboda albarka sunayenka kai manya-manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka Allah da mu da su Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da aljanu da sauran halittunka saboda albarka sunayenka Allah ka an samu na addu'a dukkan bayinka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah bayinka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da bayinka musulmi waɗanda ba su da lahiya saboda ramarka Allah ka gusar da damuwa ga bayinka musulmi waɗanda a cikin damuwa ka gusar da bakin ciki ga bayinka musulmi waɗanda a cikin bakin ciki bayinka musulmi da suke cikin tsoro da rashin kwanciyar hankali ko ina suke Allah ka amintar da su Allah ka gusar da tsoron nan ka kwantar da hankalinsu bayinka musulmi waɗanda ba su da abinci Allah ka ba su abinci bayinka musulmi waɗanda ba su da wurin kwana Allah ka ba su wurin kwana mai kyawu yan kasuwarka yan kasuwarsu wato yan kasuwar musulmi Allah ka ba su jari Allah ka ba su jari yan kasuwar musulmi ka ba su jari yara matasa da manya ma'aikata Allah ka ba su aiki yan makaranta da suka gama makaranta Allah ka ba su aiki yi Allah ka ba su aiki yi saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana dukkan damuwar da musulmi suke da ita Allah ka gusar da ita dukkan tsoron da musulmi suke ciki ne Allah ka gusar da shi Allah ka gafarta mana ka gafarta ma dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu waɗanda aka yi da waɗanda za a yi Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah da albarka sunayenka ka tosaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka ɗebe mana kasala ga ayyuka alheri saboda albarka sunayenka Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu ya Allah ka kare mu ka kare mana addininmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyarmu ya Allah ka kare mu ka kare mana rayukanmu ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobin ka na duniya da na lahira saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka ansa mana addu'a ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam